wasu babu yawa wasu kaugayya gayya ina kira mutuna da makwabta a suma mu tausaya mai shi ya taimaka wa mara shi ko da gishirin miya wani bai da abinci bai da kuɗi da za ya je ya siya in ka ci tuna da makwabcinka aika mishi ko yaya mu yawaita a tuba istighfari fili da zuciya mu taimaki juna mabukata kafin su tambaya shi ba da tallafi jama'a ba wai sai gwamnati ba ramadana watan azumi bana ya same mu da annoba wannan rayuwa da mutane suke ciki abin tausayawa ce a yadda kuma dukkan mu na musulmai ah, wanda ya kamata dukkan wanda yake bariki ah, ya dawo gida ya zo ya taimaka ma al'ummarsa domin ala hakika idan ka lura da kusan abubuwan da muke yi wani abu ne wanda nake so a cikin jihar katsina waɗansu matasa masu arziki iri na su ba da gudunmuwa domin wannan lokacin ne kadai za ka neman makanka rahama a gurin ubangiji saboda allah a cikin ƙur'anin sami sarki yana cewa dukkan mutumin da ya ciyar da mai yin azumi guda ɗaya yana da matuƙar lada a cikin al'amuran ubangiji kuma allah subhanahu wata'ala ya yi magana ciyarwa tana da ƙarfi sosai wannan dalilin ya sanya na zamanto na shigo a cikin katsina domin irin tausai da na ga mutane suna cikin wani ƙarni mutane waɗanda yake mutum bai da abin da zai yi hidimar sallah wata ne na ramadan wata ne na wanda yake fayayyen halitta shi kanshi yana magana wannan wata da ƙarfinsa da irin yadda allah yake darabta ramadan to shi ya sanya na ga ya kamata in shigo jihar katsina a cikin gudunmuwa kuma irin ta mai girma a ssg in katsina shine dr mustapha ya ba da gudunmuwa shi ma ɗari bisa ɗari a kan wannan tafiya domin ina ganin ire-irenmu idan ba mu zo mun haɗa gwiwa mun taimaki rayuwa al'umma ba babu wani lokaci da za mu iya cirewa daga cikin dukiyar da allah ya bamu mai aikin allah da ita allah da ya baka dukiya abin tambaya ce a gurinka ba ya baka ba don kai ko da iyalinka ko da 'ya'yanka ko da 'yan uwanka ya baka ne don ka ji an wasu waɗanda yake marayu ne ko kuma waɗanda ba su da iyaye waɗanda ko kuma ba su da ƙarfi so ina kira ga matasa dukkan wanda allah ya ba hannu da shi da ya yi irin wannan abu domin muna ganin cewa idan muna yin haka za mu rage marayuwar mutane raɗaɗin da gamshin suka ci na yi ne don ina neman falala a cikin sana'ata da nake domin Allah cikin ƙur'anin sa mai sarki yana cewa dukkan wanda ya tsarkake dukiyarsa Allah ya ce ni ma zan tsarkake mai dukiyarsa domin idan ka taimaki bayan Allah kaman ka kiyaye masifu ne daga cikin dukiyarka kaman kuma ka ƙara jawo wani arziki ne a cikin dukiyarka domin Allah shi ke bada kuma shi zai sake linka ma bisa ga kan abin da ka yi ka taimaki rayuwa al'umma ba wai don wani iya ban wani abu ba amma na yi ne domin girman allah kuma don tausayawa da abin da jihar katsina take ciki domin jihar katsina matuƙa tana cikin yunwa kuma ina kira ina kira ina kira gwamnati kadai ba ta iya yin wannan ɗaukar hidima na al'umma kamar idan ka lura wannan nama da muka yanka mun yanka ne akan matsayin mutane su ma su sa wani abu daga cikin tare da iyalansu su ce su ci abincin sallah cikin farin ciki sannan kuma maganar shinkafa ga nan muna bada ga kuma masara nan duk muna bada ga kuma biredi nan muna ba ga waɗanda yau ƙarshen azumi kila muna sa zaton gobe ne sallah saboda haka ni ina gode wa Allah domin shi taimako da kake gani sai wanda Allah yake so wallahi Allah ya yi alƙawari, shi tsarkakake ne kuma baya karɓa abin da yake baya da tsafta waɗansa gidansa babu yawa wasu kaugayya gayya ina kira mutuna da makwabta a suma mu tausaya mai shi ya taimaka wa mara shi ko da gishirin miya wani bai da abinci bai da kuɗi da za ya je ya siya in ka ci tuna da makwabcinka aika mishi ko yaya mu yawaita a tuba istighfari fili da zuciya mu taimaki juna mabukata kafin su tambaya shi ba da tallafi jama'a ba wai sai gwamnati ba Ramadana watan azumi bana ya same mu da annoba. Biyu da za a samu kamar shi yadda suka kyautata mu al'ummar nan kuwa. To wallahi da kukan talaka da ya sauki. wannan bawan Allah ba abinda za mu mai sai godiya wannan al'amari wannan sadaka da ya Allah sa su jariya zama ita ce tsari na shiga aljanna a dukkan abin da yake nema fidina ta Allah gore mashi ya bashi dan gaskiya ya taimaka ma jama'a ɗari bisa ɗari ni ni ne shaida inda duk daban da za a yi sai ya kira ni nake so in tattaro mishi jama'a da masu marasa ƙarfi da tsofaffi da wanda ma ko dai yana da ƙarhin dai gwargwado ne ƙarhin to ya zo dai ya amsa bai zaɓe ba namiji da mace kowa ba su yake kuma gaskiya muna godiya alhamdulillahi bangi Allah ƙara arzikinsa wanda yake dema duniya lahira Allah ya shi kuma ubangiji Allah ya arta mu da wani kamashi wanda zai ƙara taimakawa kamar yadda yake yi Waɗansa gidansa babu yawa wasu kaugayya gayya ina kira mutuna da makwabta a suma mu tausaya mai shi ya taimaka wa mara shi ko da gishirin miya wani bai da abinci bai da kuɗi da za ya je ya siya in ka ci tuna da makwabcinka aika mishi ko yaya mu yawaita a tuba istighfari fili da zuciya mu taimaki juna mabukata kafin su tambaya Shi ba da tallafi jama'a ba wai sai gwamnati ba. Ramadana watan azumi bana ya same mu da annoba. da Allah maɗaukakin sarki da ya kama wannan rana mai alfarma wadda muka ji daɗi wannan bawan Allah Ahmad Aliyu da ya zo a Katsina mai taimaka ma jama'a muna mai godiya wannan al'amari da ya mamu na jin daɗi Allah sa kame da alheri. irin mm. wannan gwamnati in ana samun irin wa'annan mutane masu taimaka ma talakawa irin wannan abu da yake yi muka samu irin su kamar mutane da yawa za mu ji daɗi ƙwarai da gaske muna gode ma wannan bawan Allah da Allah ya kawo shi kuma yana taimaka mana fi sabilillahi Allah shi kawo ƙara kawo cikin wannan unguwa mu samu irin su wanda za su riƙa taimaka talakawa muna jin daɗi irin su Allah shi sa alkhairi kuma jama'a ku tashi alkhairin niyyar ku ta alkhairi Allah tsare shi kuma ya tsare mu na an shi masara na an shinkafa ya bani kuɗi kuma na gode Allah saka mai da alkhairi Allah saka mai da alkhairi wannan alhaji ubangijin ma Allah shi kara wadatar wannan taro da ya kira na alheri ya mamu mu ji daɗi ya himu mu ji shi da ke da abun bamu mun gode mun gode mun gode Allah ya wadata shi Allah shi karo mu albarka wannan abu Allah shi kare mu bisa ga wannan abubuwa da ke faruwa ga duniyar nan Allah shi kawo mu sauƙin shi Allah shi kauda mu mun gode kwarai Allah saka muku da alheri kuma ɗan goyon bayan wannan mahallin mu ma da kuka kira mu muka zo lallabo muka zo mun gode mun gode mun gode mun kare gode waɗansa gidansa babu yawa wasu kaugayya gayya ina kira mutuna da makwabta a suma mu tausaya mai shi ya taimaka wa mara shi ko da gishirin miya wani bai da abinci bai da kuɗi da za ya je ya siya in ka ci tuna da makwabcinka aika mishi ko yaya mu yawaita a tuba istighfari fili da zuciya mu taimaki juna mabukata kafin su tambaya shi ba